wannan aya tana nuni akan cewa gudu da juyawa a lokacin gudun a ba da baya a filin yaƙi ba tare da uzini karɓaɓɓe a shari'a ba ina daga cikin manya-manyan zunubai kamar yadda gundarin bayanin ayar da muke magana a kai ya faɗi narko matsanancin narko akan wanda ya haka domin allah ya ce faƙad ba'a bi ghadabin min Allah wanda ya je irin wannan gudu a filin yaƙi ya ba da baya ga kafirai to zai dawo daga yaƙin yana tare da fushin Allah maɗaukaki wa ma'awahu jahannam kuma wutar jahannama ce matabbatarsa da makomarsa ranar alkiyama wa bisal masir Allah ya ce makoma ta yi muni ga wanda ya zamanto wuta ce makomarsa saboda haka wannan aya tana sanar da mu cewar laifi ne babba da har Allah ya faɗi irin salon azabar da zai yi ga wanda ya shi ga fushi ga kuma shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu sannan wani abin fahimtowa daga ayar tana nuna cewar ashe wanda wato ainihin ya juya ya ba da baya ta salon barin wata shiya ko wani bangare. a cikin rundunar mayakan musulmi ya koma zuwa ga wani bangaren don ya samu wato ainihin tabbatuwa a wajen wannan yaƙi da yake isauya dabarar yaƙi don farma wani daga cikin kafirai i zamanto cewa hakan zai fi wato sa yi wa kafirin da zai wa abin da zai masa fata-fata to wannan babu laifin an yi haka domin shi ba juyawa ba yi juya bayan guduwa ibar filin yaƙi isan yi ba a juya bayi ne juya baya ne na dabarar yaƙi don ya samu ɗaukaka akan abokin gabansa don ya zo masa ta inda baya zato baya tsammani ko kuma don ya masa wato yaudara irin ta mayaƙi ya kai shi ya baro yi masa dukan falan ɗaya to wannan bai saba da shari'a ba ko kuma i zamanto cewa daga cikin irin manufofi na yaƙi ya wata manufa ko wani tsari ko ta dabara ya kamar ya gudu sai kafin ke ga cewar atin da ya sa gudu bari ya ƙare ya gudu wannan tsaka da gudun ike sai masa juyuwar da ba zato ko sai dai ga ya jefar da shi to wannan dabara ce irin ta yaƙi ba daidai take da ka gudu ka wato tattara ina ka ina ka kabar gurin yaƙin ba to wannan bai saba ba da koyarwa ta addinin musulunci kuma wanda ya haka ba shi da laifi har ga Allah ko kuma wanda zai zama cewar a ya wato kai kansa zuwa ga wasu jama'a daga cikin jama'ar musulmi ya gudu shi din shi kadai amma ya je ya kai kansa cikin ayari ya tsindama cikin wato ainihin rundunar musulmi to wannan gudowar da i gudowar ƙarin ƙarfi ce saboda in ya haɗu da 'yan uwansa ƙarfinsa ya fi yadda yake shi kadai sannan wannan da i tsokano wa wato musulmai waɗannan kafirin da suka biyo shi ne su kuma yadda suka taho masa gaba ɗaya kafin ka ce mai wannan sun murƙushe su to wannan baya cikin laifi wannan daidai ne dabarar yaƙi ce domin manzo dama yana cewa innal harba khudu'a ai shi yaƙi dama ɗan yaudara ne ko khid'a wato sai an haɗa dabara da yaudarar mayaƙi don a kai shi a baro a gama da shi suraka yake cewa wannan halal ne babu laifi ga mai yaƙi in yi haka ta haka ayat ta sanar da mu irin salon juya bayan da yake laifi kuma laifi ne babba daga cikin manyan laifuka an faɗi wato ina narkon da aka tanada domin sa akwai kuma juya baya na dabarar yaƙi da ƙarin samun agaji daga abokan wato ainihin tahowa cikin rundunar musulmi don a farma kafirai wannan duka su halal ne babu laifi a cikinsu sannan kuma malamai suke cewa ita wannan aya in muka kalle ta sakakkiyar aya ce ta ce duk wanda ya baya ga kafirai a ranar kara yaƙi to ya yi laifi laifin da zai sa ici karo da fushin allah kuma ya sami kansa a shiga wutar jahannama. nama to sai malamai suke cewa ita ayar akwai ayar da ta dabaibaye ta wace karatun ya karatu maka kai ga gare ta nan gaba za mu ji bayani cewar akwai adadi da sai idan musulmi sun kai wannan adadin sannan idan suka juya baya wannan laifi zai hau kansu amma in sun kasa wannan adadin in sun juya baya to ba shi irin wannan juya bayan ake nufi banda yin shi zai shiga wata jahannama kuma Allah zai fushi da shi ba saboda haka malamai suke magana cewar wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka na farko halaccin gudu a filin yaƙi idan dan dabarar yaƙi ne da yaudara abokan gaba da yadda za a yi a shammace su a gama da su sannan kuma idan mayakan musulmi suka zama ƙasa da rabin yawan rundunar kafirai to suna iya juya baya amma in dai har sun kai adadin da ya kai rabin rundunar kafirai to ba gudu ba ja da baya har sai sun ga wato anin abin da ya ture buzu naɗi wanda wahala ce sai wahala ta sa arnan sun gudu ko kuma a kama su gaba amma da su kada su juya baya kada su fasa abin da suke naƙi har Allah ya ba su nasara su zama sun yi rinjaye akan kafirai sannan ayar tana sanar da mu irin narkon da Allah ya tanada na fushi da azaba ta wutar jahannama ga duk mutumin da ya gudu a filin daga daga cikin al'ummar musulmi sannan ayar tana sanar da mu tabbacin siffatuwar Allah subhanahu wata'ala da siffar fushi irin fushin da ya dace da shi a matsayinsa na wanda ya da kowa da komai saɓanin irin fushin da bayi suke fushin allah subhanahu wata'ala ya yi daban da fushin bayinsa kamar yadda zatinsa ya sha bamban da zatin bayinsa su bayi a irin fushin da suke sukan iya yin fushi a kan abin da ma bai cancanta ya fushi ba allah baya fushi a kan abin da bai dace a yi fushi a kansa fushinsa ya sha bamban da na bayinsa su sai ka ga wato sun yi fushi akan asali abin bai cancanci a fushi ba amma sun yi fushi sun ɗau zafi to amma in aka zo aka tsefe abin aka baje sai ga to ai ba abin fushi bane ba ma bayin da kansu suna gane to wannan kai abin da kai fushi ai bai kai a masa fushi to Allah subhanahu wataala duk abin da ya fushi a kansa ya cancanci ya fushi a kai kaga akwai bambanci tsakanin fushin Allah da na bayi sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala in yi fishi fishin baya sa ya fita wato ainihin daga tsarinsa na tafiyar da al'amuran bayi kamar yadda su bayi in sun yi fushi sukan haukace sukan ɗimauce sai mutum in ya fushi sai ya kato barar da in ya dawo hayyacinsa sai ya rika mamakin abin da ya kuma ya zawo yana ba da haƙuri ai shi bai zaci abin ya kai haka ba ai damuwa ce ai fushi ne yasa shi haka ko saboda haka to ubangiji subhanahu wata'ala shi in yayi fushi ba fushi bane da yake sa ya kuma fita daga hayyaci yayi abin da ba shi kenan a fushinsa fushi ne a bisa hikima fushi ne daban da irin na bayi saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa na bambanci suna bambanta irin fushin Allah subhanahu wata'ala da fushin da bayi suke saboda haka Allah yana fushi irin fushin da ya dace da shi a matsayinsa na wanda ya sa da kowa da komai daban da irin fushin da bayansa suke wannan shine ire-iren saƙon da waɗannan ayo guda hudu da makaranta suke bayarwa abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya mu aje shi